واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين idan aka juyar da ganin waɗannan 'yan tudun a araf zuwa ga 'yan wuta suka ga abin da suke ciki na azaba mai tsanani sai su roƙi Allah su ce ya ubangijinmu kada ka sanya mu cikin mutanen da suka zalunci kansu da kafirci da haɗa wani da kai wato shirka